jama'a musulmi barka da sake haɗuwa a wannan masallaci namu daga cibiyar mu ta darul hadisi salafiya kasin babban malamin mu Muhammad Awwal Adam Albani Zaria Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma a yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba daren 23 ga watan Al-Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da arba'in da takwas wanda ya daidai da bakwai ga watan shida shekarar da ture dubu biyu da ashirin da shida wannan shine darasi ne lamma kasa ta hamsin da biyu insha Allah na'am watan bakwai ne to watan julai kenan ko ka akwai watan bakwai bakwai ga watan bakwai shekara dubu biyu da ashirin da shida watan bature kenan wannan shi ne kasas mai lamba ta hamsin da biyu insha Allah a cikin jerin biyar karatu na wannan littafin mai albarka sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha wallafa ash-shaykh al-allama abu abdurrahman muhammad nasiruddin ibnu nuh al-albani Allah ubangiji ya ji kanshi da rahma idan jama'a masu bibiyan mu a wannan darasi ba su manta ba mun shiga gaban da malam ke bayan bayani akan salalar sujuda a nan ne inda lokaci ya kure mana wanda a daidai gaban da malam ya ɗauko wato cikakken hadisin da ya mana hujja da ita wajen nuna falalar sujuda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce dukkan jikin ɗan adam ma'ana ɗan adam mai sabo wanda Allah ya kaddare shi da shiga wuta amma idan musulmi ne to gaɓoɓin jikin shi da ba za su kone ba ko da ya shiga wutar su ne gurabin sujada kaga wannan yana nuna falalar gida. to wannan hadisi hadisi ne mai tsawo shine malam Nasiruddin Albani yace babu laifi mu kawo wannan hadisi saboda fa'idar da ke ciki to mun fara karatun hadisin a darasin da ya gabata a sai lokaci ya koye mana wanda in ba manta ba mana ya yanko mana hadisin daga cikin riwayan Abu Huraira kamar yadda mu yi bayani a ƙarshen hadisin insha Allah imamu Bukhari da Muslim sun fitar da wannan hadisi imamul Bukhari kamar yadda muka sani a ɗabi'arsa ya fitar da hadisin a wurare daban-daban ya fitar da shi a ƙarƙashin kitab wanda ba su gaza guda hudu ba yana da hadisin a cikin kitabul azan a nan ne ma inda ya kafa ma hadisin babu cewa babu fadli sujudi babu da ke bayani game da falalar sujuda haka ya sake fitar da hadisin a cikin kitabul tafsir a inda yake fassara ainihin wato ayoyin alkur'ani da ya zo babu tafsiri suratun nisa daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki inna Allah la yazlimu mithqala dharra kamar yadda za mu zo mu gani a cikin hadisin da za mu karanta a insha Allah sai kuma a babu rikak ya kashe da hadisin a karkashin wajen a nan ne inda ya kawo hadisin karkashin wato babul jisri babu sirafi jisri jahannam wato babin da ke bayani akan sirafi da Allah yake kowa kowa hau to shine gadon da ake hawa a tsallake wutan jahannama wuri na ƙarshe shine kitabut tauhid ya kawo hadisi a wannan kitab ma a inda yake tabbatar da ganin Allah maɗaukakin sarki to ya kawo ruwayoyi na sahabbai mabambanta akwai riwayar Abu huraira wanda muke karatu a ciki akwai riwayar sahabi Abu Sa'id al-Khudri wanda a ƙarshen wannan lafazi ma za mu je wata rana ko kuma a ranar da Abu ya karantar da hadisin abu sa'idin shi ma yana wajen har sai da suka yi tattaunawa ƙarshen hadisi. sannan akwai lafazin ana dan malik da wasu sahabbai Allah ya kara musu yadda baki daya to za ku ji akwai wasu ƙarin bayanai da na yi ta yi idan muna karatun hadisi to waɗannan bayanan sun zo a waɗannan riwayoyi ne ina fata an gane so insha Allah dukkan su dai a batutuwa ne tabbatattu da izinin Allah hadisin dai kamar yadda muka fara ji abu huraira kamar yadda ya ba da labari yace mutane ne cikin sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi tambaya wata rana cewa ya ma'aikin Allah shin za mu ga ubangijinmu hal nara rabbana yawmal qiyama za mu ga ubangijinmu a ranar tashin alkiyama sai manzo Allah sallallahu alaihi ya yace musu shin kuna turereniya kuna ainihin wato cincirindo wajen ganin wata a ranar da wata ta cika a sama ko in aka ce ga rana babu hadari babu gajimari kuna turereniya wajen ganin wannan rana ko wata sabai suka ce ba sa yi annabi yake to yadda ba wanda yake takura wa wani idan kuna kan ku daga ido ku kalli wata ko rana haka ba wanda zai takura wa wani a cikin ku wajen ganin Allah rana ta tashin alkiyama ba ya. ba ainihin wato cincirin do da ainihin wato a wani ya tsare min wani ya tsare min Allah sallallahu alaihi wasallam sai koro musu bayanin yadda tashin alkiyama zai kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzo Allah yake ranar tashin alkiyama za a tayar da mutane baki daya tun daga na farkon su har na karshe sai a yi musu umarni cewa kowa ya bi abin da yake bautawa ranar ne annabi yake masu bautar rana za su bi rana a guje masu bautan wata za su bi wata a guje masu bautan dodanni da gumaka da shedanu kowa zai bi abin da bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya rage waɗanda suke da'awan su kuma Allah suka bautawa a lafazin Abu Sa'id al-Khudri yace da Yahudu da Nasara su ma za su kasance a tsaye bayan waɗancan duk sun ji allolin su an yi wuta da su ko muka ji cewa duk abin da aka bautawa zai je ya auka kanshi cikin wuta waɗanda suka bauta musu sai ma su ma sai su bi su cikin wuta an gama hisabin su kenan su sai Abu Sa'id yace Yahudu da Nasara sai su tsaya tare da ainihin wato wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a zuwa cewa yahudawa ku kuma waye abin bautan ku sai su ce ai su sun bauta ma uzairu ne ibnullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah madaukakin sarki ya karyata su sai a ce kazabtu Allah madaukakin sarki mattakhadha min sahibatin wala waladi Allah bai riki mata ko abokiyar zama ba balantana da da haka kun ainihin wato bautawa ƙarya ne da aka kai a musu kora irin na karnuka a cikin wuta da su Allah ya kyauta sai a zo kan nasara su ma a ce ku kuma wa kuke jira wa kuka bautawa sai ce su kuma sun bautawa Isa dan Allah ne kaga dukkan su sun dangana wa Allah da ko su ma sai Allah ke kazabtum mattakhadha Allah min waladin wala sahiba Allah bai riki ba bai riki abokiya ba su ma sai a wuta da su to sai ya rage musulman wannan al'umma annabi sai ce a cikinsu akwai munafukan cikinsu saboda su ma yi munafukan suna iddiyayin sun bauta wa Allah ne ko to daga nan sai Allah ya bayyana gare ni sai Allah ya zo da suran da bai taɓa yi wa mutane bayanin shi ba a cikin alkur'ani a nan duniya idan muka ga wannan surar sai mu ce mu dai muna nan muna jira har sai mun ga Allah mu sannan mu ma sai mu ainihin wato bi shi sai Allah ya ce me yasa kuke jayayya akan cewa ba ni ne Allah ku ba in kuka ga Allah ku za ku gane shi ne sai su kwarai da gaske ta yaya sai ce ai ya sifanta mana kansa a cikin alkur'ani kaga inda tauhidi da aqida kamar da muka bayani zai yi fa'ida to daga nan ne sai Allah ya yayi kaurin shi manzon Allah daidai nan wajen sai karanta yawma yukshafu an saqin ranan da Allah zai yayi kaurin shi idan aka ga ƙaurin Allah irin ƙaurin da ta dace da Allah wanda bai yi kama da ta wani halitta ko ɗaya ba amma kuma tabbas haka Allah ya kira wannan sifar da ƙauri ba a san yadda ƙaurin take ba amma in an jera yin za a gani jama'a an fahimta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gabaki ɗaya idan aka ga wannan sifar ta ƙaurin Allah sai kowa ya faɗi sujuda shine wayi da auna ila sujudi gaba ɗaya sai a fadi a sujuda to munafikai a nan ne inda za ka bayyana dama a nan duniya ba ka yin sallah dan Allah ba kuma ka yin sujjada dan Allah ko kuma ta muna karatu ne game da fadlus sujudi har a ranar sai an yi sujuda shine Allah yake fala yastafi'una su ba za su iya yin sujuda ba domin gadon bayan su sai ya koma kamar rodi a dare, ba zai iya tankwaru ba muminai su sun tankwara bayan su sun yi wa Allah sujuda kamar yadda suka saba a nan duniya suna tafiya su ma za su su sai su ji gadon bayan ya kage Allah ya sa baka taɓa ciwon baya ba in ka taɓa yin ciwon baya za ka fahimci irin yadda za su sha azaba a lokacin kaga komai tsewa in za ka yi sai ka yi salati to su sun yunƙura ba tare da sun tuna cewa akwai wani matsala tare da su ba kawai sai su ji gadon bayan ya kage kage wannan ke da wuya gaba ɗaya sai su ta ainihin wato sun tsira gudi-gudi ta kera a daidai lokacin kuma an kusantar da wutan jahannama bayan su sai su rinka an tayawa cikin wuta sanan za a yi wato hura munafukai Allah ka tsare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daidai wannan lokaci sai Allah bakin sarki ya ce to ku kuma sauran bayina ku taho to shine sai a tsora wannan sirati akan an yi wato jeron wutan jahannama Abu Sa'id ya ce manzo Allah ya ce gada ne mai tsantsi ga shi baki irin ga firinta ga kuma kaifi sannan daga cikin wutan jahannama ga wasu kungiyoyi suna tasowa da zarar sun ji wani abu ya ke ta kan gada kawai sai su fakko saman gada duk abin da suka karo da shi ba ruwan su kawai annabi ya ce wannan kungiyar kamar yadda kuka san wata kaya da ake kira shauku sa'ada har annabi ya ce musu kun san menene shauku sa'ada sabai suka ce kwarai da gaske annabi ce to haka wannan kugiyan da ke tasowa daga wutan jahannama yake kama da shauku tsada shauku sa'ada din nan yayi ta kokarin in samu sunan shi da Hausa amma har yanzu gaskiya ban iya samu ba amma ya kaya ce wanda za ku ga kayan kaman suro haka kaman kwaya kaman dawa amma duk jikin shi kayoyi ne kun fahimci wannan kayan ko ya ce mai da Hausa ko in dai na ta tambaya dai har da sawa a gano shi ba amma sanannen kaya an gano wannan da ke ko in kai browsing ma ka ta shauku sanan za ga ya tsako maka hoton irin wasu kayan da suke lewa mutum a jikin riga Ya kai su cycle haka amma duk jikin shi kaya ne to kun ji wani ya ce hayaniya wani ya ce kayan yawo to kun dai ji <laughs> an fahimta ko to ga wasu sun taya mu da sunayen shi to ni ne na ce ban sani ba da aka al'umma da ta alayhi Allah ya sa mu dace to irin wannan kayan ku duba duk inda ya taɓi mutum to sai ya faskina shi saboda duk jikin shi kaya ba wani fuska da zai juya wanda babu kaya a jiki ba mu annabi yake sai dai kuma girman wannan kujiyar ba wanda ya san shi sai Allah so da dan mutum bane irin na nan duniya kafan kujiya ne zai taso kawai fafi wato ma'abotan wutan jahannama Allah ka tsare manzo Allah daidai lokacin yake amma bayan Allah na kwarai su kuma za su shallake wannan gadar kamar yarsiya har wasu bayan Allah ba sai mun shiga aljanna sai mu rika cewa ba an ce za mu wuce ta kan gada ba insha Allah ko daga nan ne sai ta ai kun wuce nagartan aikin ku yasa ba kuma san san da kuka wuce ba annabi ya ce wasu za su wuce kamar ainihin wato ingarman doki wasu su wuce kamar amani wasu su wuce kamar gudun ainihin wato awakai haka gwargwadon nagartan mutum ya yake shi to wasu kuma da ainihin wato suke da zinabai da sabo to a wajen wuce gadon nan a nan ne za su gama shan azabansu Allah ka iya san shekarun da wasu za su yi. su ba su faɗa wuta ba su kuma ba su iya tsallakewa ba ga ƙugiya kuma yana ta biyu yana tafakkansu ya fafki kumatunsu ya fasa kwagoshinsu ya yaji kafansu ya ɓanna nan ya ɓalla kan haka dai rasu ta jan jiki suna jan duwawu annabi ya ce akwai al suna, wasu za su anta ya ciki akwai kuma muharjan waɗanda za su rinka bi suna jan gindi su dai tsallaka da kyar to nan ne inda yin wato muka tsaya akan hadisin to sai mu ci gaba da daidai inda malam ya ce fa minan nari qad intuhishu to waɗannan waɗanda suka suka ragu akan gada da waɗanda suka auka cikin wutar amma kuma sai ya kasance wato suna da aiki na gari sai dai bai iya tseratar da su daga wannan azaban ba wuta ya ƙona su ya babbake su to ne inda aka faɗi falalan sujjadan da suke yi kar ku manta waɗanda suke yi dan Allah da yawa su kan tuni sun shiga aljanna su wannan sujadar da suka yi bai kai ya komo ba ne kamar yadda cikin wasu hadisai wanda almamu muslim shi ba yana cikin sahihinsa a ƙarƙashin fadlu sujudi din ya kawo a waɗannan hadisi da suke ƙara bayyana falalan sujuda ɗaya daga cikinsu daga sauban bararren bawan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ake ce mushi ashami alhashimi alqurashi wato mutumin sham ne a wanda na sallallahu ya yanta shi to wani ya zo mishi tambaya wani da ake kira ma'adan ibnu abi talha al-ya'mari ya zo ya tambaye shi wata rana yace a matsayinka na sahabin manzan Allah kuma bararan bawon shi ina son ka gaya min wani aiki wanda in na yi shi to zan shiga aljanna aka fi sai da sauban ya shuru ya da kamar bai ji ba ya ƙara tambayar shi har sau uku sai sauban ya ce bari in gaya maka wani aiki da manzon Allah ya gaya mana cewa ma damar mutum yana yawaita yin shi to zai tsira da izinin Allah me ya wannan aikin sai ce alaika bi kasrati sujud ka yawaita yin sujada kaga ibaran yawaita sujada ka yawaita salloli kenan musamman na tafi kuma ana fahimta saboda shi su jira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana daga cikin aikin da yake ɗaukaka ba a martaban bawa fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu bihi daraja babu sujada kwaya ɗaya ba za ka yi sai Allah ya ɗaukaka darajar ka sakamakon sujuda sannan kuma ya kankare maka zunubanka da haka ka yawaita sujuda a wani wajen yace babu abin da Allah ya fi so kamar sujuda kaga wani yana ƙara bayyana falalar sujuda haka a cikin hadisin Abu Salama dan gidan Abdurrahman dan Auko shi ma ya ba da labari yace nabi sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai suna Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami wata rana yace na kasance ina kwana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina yi wa annabi hidima yace sai in kawo mashi wadu'a wato ruwan alwala shine alwadu idan aka yi wa wawo rafa kuma alwudu sai zama alwala an fahimta yace ina kawo wa manzon Allah ruwan alwala sannan ina kawo mashi abubuwan bukatun shi yace wata rana da annabi ya ga irin yadda na na ba da muhimmanci wajen hidiman da muke mishi sai annabi yace ka roƙe ni duk abin da kake so yace da na bi wannan gara bata sai nake as'aluka murafaqataka fil janna ni ko abin da nake roƙo shine in kasance tare da kai a aljanna ka wannan sahabin akwai hikima da jama'a haka ce ka shi da kai manzo Allah da ya ji ya faɗa wannan yake a ah, awa gaira rani ba za ka tambayi wani abun ba sai wannan yake huwa za wannan nake so ya manzo Allah in dai an biya mu sai manzo Allah yake to babu matsala amma abu daya fa inni ala nafsika bi kasrati sujud annabi yake ka taimaka min in cika maka wannan burin ta hanyar ka yawaita yin sujada haka jama'a kun ga wannan sujada Allah kada mu maraka yin wasa da shi musamman wanda muke yi a sallolin farilla shi yasa kuka ji muka ɗauki lokaci muna ta bayani yaya ake sujada nan yaya sifan sujada nan in an yi ne ake cewa ya ake son ka nasa a ciki to bayan na farilla to ka kuma yawaita yin sujada a yi. in ba kuma ta ba sai da muka tattauna wani tattaunawa da malamai suka yi akan cewa da sujada da tsayuwa a karatun qur'ani wani yafi falala ne dukkan su suna da falala kuma malamai suka yi wato fitar da falalan kowanne Allah ya sa mu dace da ashari kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam yake waɗanda suka auka cikin wutan jahannama gaba ɗaya za su kone amma banda gurabin sujuda kila sujada suka taɓa yi wa Allah kwaya ɗaya Allah ya karba to wannan gurbin sujjada nan ne ba zai kone ba kuma ta haka zai tsira jama'a an fahimta to ina kai da Allah ya karɓi sujjadinka da yawa kaga kai kini kana aljanna kenan insha Allah Allah ya sa mu dace da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake qadim kirshi sun kone qurmus sai a fitar da su daga wutan jahannama to wajen fitar wannan shine a cikin riwayan can ne na Abu Sa'id al-Khudri yayi yayi bayani yadda abin zai kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayan ni da al'umma ta mun tsallake wannan gadar dan maza Allah ce shi da al'umman shi su za su fara tsallake gadar kaga sakamakon haka manzon Allah da al'umman shi za su fara shiga aljanna kenan manzo Allah yake idan mu'minai suka shiga aljanna bayan Allah na gari sai su waiga su waiga sai su kai wa Allah koke sai su ce ya Allah akwai wasu bayan Allah ɗan uwanmu wanda tare da su muke sallah a duniya masallacin mu ɗaya da su da su muke yin sujuda kuma kullum a sallah muna cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin amma yau ga ba a cikin aljanna mun kewaya ko ina ba mu gansu ba ishara akan mun baro ta a baya tana kan kan gada ko suna cikin wuta da haka ya Allah a mana alfarma a yi wato gafar a yafe musu su zo ka haɗu da mu to daga nan ne sai Allah ya ce to shikenan ku fito ku je ku leka cikin wutar duk wanda kuka gani da gwargwadon imani wanda ya kai kwandala annabi yake misli dirham to ku fito da shi na yafe mishi shine bayan Allah mu ne ran zo su shiga wuta sai su ta tsintsintan masu imani gwargwadon wannan kwandala har sai sun gama baki ɗaya kaf sai ce ya Allah babu saura sai Allah ya ce to har yanzu ni kuma Rahama ta da Gafara ta ba su karewa mala'iku kuma ku shiga ko kuma annabawa kuma ku shiga duk wanda kuka ganshi da imani rabin dirhami a ga mu'mini su ba su ganin na rabi ba dan na dirhami aka ba su sai a ce ku kuma rabin dirhami in kuka gani ku fitar da su daga wuta da aka annabawa su sai su fitar da tsarin bayan Allah ma su yawa daga wuta bayan kufa sai su ya Allah ba raguwa sun kare sai Allah ce har yanzu gafara na kuma bai kare ba mala'iku kuma ku shiga ku kuma duk wanda kuka gani daidai da kwayar zarra na imani ku fitar da shi a nan ne inda Abu Sa'id ya karanta wannan aya yace annabi yace ku karanta faɗin Allah inna Allah la yuzlimu mithqala zarra a cikin suratul nisa shi yasa Imam Bukhari kan hadisi a cikin kitabut tafsir jama'a na fahimta ko da aka mala'iku sai su shiga duk wanda suka gani da imani daidai da ƙwayar zarra jama'a ku duba fa ƙwayar zarra amma Allah zai ce ya yafe mushi jama'a fahimta ko kun aka gama fitar da su baki ɗaya kaf waɗannan ɗan jahannamiyu na dinnan sai a zo a yi musu wani tambayi a wuyansu haka kamar wani tam sai a manna musu sai a je a zuba ta a cikin wani korama a ƙofar gidan aljanna wani korama ne na ruwa za mu zo mu ga annabi zai mana bayani yadda zai kasance nan ne za a wanke su duk wannan kunan da duk wannan ainihin wato a da galandon wuta din nan duk sai ya ya fita tak sai iya wajen wannan samfin zai rage sai a shigar da su aljanna Sai suka shiga sauran aljanna da an ga wannan samfin to an gane waɗannan yan bypass shi ne ta ta sharan su ana ta o oh, waɗannan su suka biyo ba su ɗan san ba to wannan taron sai ya rinka musu ba jaji shi ne ce ya Allah kai ka zafarta mana amma ya koma har nawa da su karɓe mu ba ya Allah a kaje mu ma amana a kaje mu a daina ayyuka wato ganin wannan abin kyamun tare da mu to daga nan ne su ma gaba ɗaya sai surar ta koma yan aljanna sai a daina bambance su yanzu an fahimta ko to bari mu je bari mu gabatin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah yake idan aka fitar da su bayan sun kone kurmus amma waɗannan gurabun sujjada to su suna nan suna haske su ba za su kone ba sai annabi yake fa yasubbu alaihim ma alhaya kun gani ko sai a zo a kwarara musu ruwan rayuwa sunan wannan ruwan kenan a wani lafazin su za a waka a cikin wannan ƙoramar fayin bisuna maza Allah ce sai su rinka ainihin wato kukkugowa ma'ana naman jikinsu na dawowa fresh shine al'imba fayin bisuna kama yambutul habbatu fi hamilis sayyi maza Allah ce kamar yadda ƙwayan haƙi yake so idan ruwan sama ya kwashe su ya je ya yi wato zubar da su a wani nahiya amin za Allah iya kwatance ku duba kwatancen da annabi yi idan aka ce an yi ruwan sama in san ruwan sama yana komawa ya zama ainihin wato a ne sai ne ne ake cewa ruwan nan mai gudu a haka eh ya ake cewa ruwan yana gudu a kasa na kwarara ha kai ko wani kalma da ake bani mutuna ce ba to kun dai gana abin da ake cewa ko ruwa zai rinka guduwa haka yana iban datti da wani ne da komai to a cikin waɗannan kayayyaki da ruwan ke guduwa da su wani lokacin zai koro kwayan hatsi an fahimta ko in ma dawa in ma masara in ma gero sai ya samu wani nahiya kawai sai ya watsa su to inda zai je ya zubar da su din nan ana fahimta to akwai wato wani al'amari da yake kasancewa sannan kwayan in ya samu wannan waje sai wajen ya karɓi shi ya zama wani waje mai ni'ima gari na wayewa sai ku ga wani tsuro na fitowa daga cikin wannan kwaya kamar yadda ake yin shuka to idan da za ka ga wannan tsirin da ya fito daga tsakiyar kwayar da safe in gari ya waye bayan wannan ruwa da yake da ya gangaro da su ya gama kwantawa din nan za ka ga ya fito very fresh ga kyau ga sha'awa ga shi dai ba wani alaman matsala tare da shi to haka annabi ya kwatanta yadda za su kukkugo bayan an zuba ta a cikin wannan korama ma'ana za su dawo sabon halitta shine kwatantar da annabi yake yi jama'a an gane wannan da kai ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, kama yanbutu alhabbatu ah, kama yanbutu alhabba fi hamil sayy kamar da kwayan tsiro ko hatsi ke tsirowa idan ruwa ya dangaro da su ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya kare wato hukunci tsakanin bayi a nan ne a wannan lokacin ne Allah zai yi hisabi wa bayansa waɗanda suka aiki na gari a auna ayyukansu waɗanda suka yi cuta tsakanin su junansu a rama wa kowa zaluncin da ɗan uwansa ya masa saboda ba wanda zai shiga aljanna da aikin wani ba wanda zai shiga aljanna ba a karɓo mishi hakkin shi da wani ya ci ba ana fahimta ko manzo Allah ya ce idan Allah ya gama hukunci tsakanin bayi ya gama gafarta wa waɗanda zai sa cetonsa a hannun bayan Allah salihai da annabawa da mala'iku in ga duk wannan su ne cinto da Allah zai ba wasu daga cikin halittunsa shi yasa waɗanda suke inkarin ceto su ne ba za su samu ceto ba Allah ya kyauta Allah sallallahu alaihi wa sallam ce, wa yabqa rajulun bainar jannati wan nar to ga karshen labari yanzu ba an kira bayan Allah sun ceto ba annabawa sun yi ko mala'iku sun yi yanzu abinda ake fahimta shine a cikin wuta babu wani wanda yake da ragowar imani ko da daidai da kwayar zarra babu saboda duk wanda yake da wannan gwargwadon an yanta shi ya fita daga wuta to amma kuma Allah cikin lutufinsa a cikin waɗanda suka ragowa a wuta akwai waɗanda su kuma ba imanin amma kuma taɓa yin shirka ba ka ji wani ikon Allah kuma Allah alƙawarin da ya shi ne masu shirka ne kaɗai ba zai yafewa ba to su kuma wannan ba su da aikin da zai taimaka a yafe musu amma kuma ba taɓa yin shirka ba shi yasa kaga ba iya shiga cikin kan Allah ba ba shiga na annaba ba shiga na mala'iku ba to waɗannan ba wanda zai iya ceton su sai Allah da kansa shi yasa a wancan hadisin Abu Sa'id sai Allah ya ce yanzu saura wa baqiya shafa'ati ceton ni ubangijin halittu ya rage da aka zan cinci wanda ma ba a yi tsammanin zai tsira ba to shi ne wannan mutumin dan ku je da al'amarin su zai kasance maza Allah ce wa yabqa rajulun bainal jannati wan sai ya rage wani mutum kwaya guda In ma jinsin su ma shi kadai wanda yana tsakanin wuta da aljanna wa huwa akhir ahli an-nar dukhulan janna kuma wannan mutumin shine ƙarshen wanda za a fitar da shi daga wuta kuma ne ƙarshen wanda zai shiga aljanna ma'ana daga kan shi ba wanda zai ƙara fitowa daga wuta sannan ba wanda zai ƙara shiga aljanna an yi zai kenan ko na yan finafinai to wannan mutumin shi ne wancan da zai da aikin alkhairi ko ɗaya amma kuma bai taɓa yin shirkawa. ma'ana bai da ya ɗauke wani abin cutarwa akan hanyar mutane ya kawar da shi ba annabi ya ce sadaka ba kuma ka talaba to shi ko irin wannan bai taɓa yi ba na alkhairi jama'a fahimta to wannan mutumin idan Allah ya tashi ceton shi sai a saka shi tsakanin wuta da aljanna muqbilun bi wajhihi qibala nar amma kuma sai a fuskantar da shi yana kallon wutan jahannama da aka ciro shi daga ciki yawan kuma an ba aljanna kewayen shi za ka je ganin bayan shi fa ya kulu idan Allah ya bar shi a wannan wajen gwargwaron ganin daman shi Allah ɗaya san shekaru miliyoyi nawa zai ya wajen kar ku manta yinin lajira ka alfi sanatin min mata uddu a wani wajen ka hamsina fi yawmin kana miqdaruhu hamsina alfa littafin wannan ne na ranar tashar kiyama shekara dubu hamsin da aka ka kaddara in an fito da shi daga wuta bayan Allah ka ɗaya san shekarun da ya yi a cikin wuta zai tsaya a wannan wajen na mako ɗaya ne kai kwana bakwai a da shekara dubu hamsin sau bakwai kenan irin littafin duniya a da shi yasa kada kai fatan ka zama daga cikin irin waɗannan mutanen don bala'in ba karami bane jama'a Allah ya kyauta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana kallon wutan jahannama fa yaqulu sai a ba shi dama sai ya buɗe baki sai ya ce ya rab ya ubangiji isrif wajhi anin ina neman alfarma kwaya daya a taimake ni a kauda fuska na daga kallon wuta saboda a lokacin bala'in da ke biyo shi daga cikin wutar ya fi mashi tsanani fiye da lokacin da yake cin wuta saboda ya manta wancan wahala ka a jiya ɗan adam kenan duk wahalan da yake a ciki in ya fita daga cikin wannan wahala bayan lokaci kaɗan sai ya manta da wahala to haka yanzu ya manta da azaban da ya sha a cikin wuta kafin a fito da shi yanzu da aka fito da shi sai ya zan bala'in da ke kuro shi daga wutar shine mafi tsananin abin da yake yake ji a rayuwar shi da aka sai ya nema alfarman Allah ya juyar da fuskan shi na ganin wutar ga shi sai annabi yake sai ya ce qad qashabani rihuha saboda hayakin wutar kadai ya turnike ni kasan da wuta ke turnike ko hayakin wuta ke turnike mutum ko to wannan hayakin ya turnike shi numfashin shi ya take zai iya numfashi sannan wa ahraqani zaka'uha sannan hamamu wutar ya ƙona ni ya sa jikina gaba ɗaya ya rune ya rune ya koma baƙi shirin saboda bala'i Allah ka tsare fa yaqulu anan ne sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi hal asaita in fu'ila zalika bika an tas'ala ghayra zalik sai za mu yi maka abin da kake so amma mu ma da sharadi daga wannan alfarman ka yi alkawarin da za ka ƙara neman wata alfarma ba iya wannan kwaya ɗayan za a yi maka amma kai kuma kaka ƙara roƙon wata alfarma ka ɗauki alkawari haka za a tambaye shi don ku ji ɗan adam fa ya ƙulu la wa izzatik ke ce na rantse da buwayen ta Allah ba zan roƙi komai ba in har aka yi min wannan an gama ta ji ɗan adam fa yi ma ya sha'u min ahadin wa misafin sai ya ta alkawari ya karantuwa yana billa a dajiyar da ni a gani in na roƙi wani abu balbalin balin balin yana ɗan adam ke yi din nan dai ya ta tsira wa kanshi ya ce ba zai roƙi komai ba sai Allah ke to ya isa ya isa ba sai ka da kanka ba fa yusrifu Allah wajhahu 'anil nar sai a juyar da fuskar shi yanzu sai zan yana fuskantar aljanna to idan aka fuskantar da shi fa idza aqbala bihi 'ala aljanna idan ya hango aljanna ra'a bahjata sai ya gano irin rayuwar jin daɗi da yake gudana cikin aljanna wane mutum ya ga yan aljanna suna cikin shagali ina sabar jannatin yau mafi shugulin wannan shagalin kaɗai sai kuma ya fi mishi bakin ciki fiye da naɗa cewa o oh, gari ya ba da ruwa amma guda ina ma da ɗazu cewa na yi a kai da ƙwaba a nan. sai ya kasa kasa a zuciyar shi kaɗai amma sai Allah ya buris da shi sakata ma sha an yaskuta sai ya shuru yana ta nazari ƙala sun makala sai sai ya ɗaga kai ke kai bari zai yi ƙarfin hali ya ya ubangiji na da yau kaddin ni inda babu janna ina neman wani alfarma kwaya daga wannan shi kenan a taimaka a kai da kofa a wajen nan nan <laughs> ma'ana in je kusa ko ɗan ƙanshin ciki ma rinka sansana. a wani lafazin aka ce wata bishiya za a nuna mushi ne inuwa sai ce ya Allah kai ni karkashin inuwa wannan bishiyar an fahimta ko fa yaqulu Allahu lahu sai Allah ya ce da shi alaysa qad a'tayta al-uhuda wal mithaqa an la tas'ala ghayra alladhi kunta tas'al hausa sa'alta ba yanzu muka yi alkawari da kai ba cewa bayan alkawari da alwashi da za ka ɗauka ba za ka ƙara roƙon wani ba ya manta ya ɗauki wannan alkawarin saboda ɗan adam mai mantuwa don shi ma tsakanin wannan alkawarin da lokacin da zai ƙara wannan abin Allah kaɗai san shekarun da za a ɗauka ya manta yanzu wani cikin mu nan da za a zo a ce mashi wani abu da ya yi ɗazu fa da safe ya manta sai ce kai ba ni ba haka ne kuma ga bane saboda ma su miyan nasu bin nasi illa min istiyahu mantuwan mu yasa da ba ake ce mana masu mantuwa ko da ka ya manta sai ya ƙara cewa ya Allah ga alƙarman da nake so a kai ni kofar aljanna sai Allah ya tuna mishi ba kai ne yanzu ka gama ɗaukar alƙawari ka ce in aka yi maka wannan ba za ka ƙara wa wani ba har da rantsuwanka idan aka tuna mishi sai ce fa yaqulu ya rab sai ce gaskiya ne ya ubangiji la akunu asqa halki. amma ai mun rigan arziki kada in zama ni ne matsiyaci cikin halittunka ya za a yi kowa kura saurani kuma wannan ɗan alƙawarin da na ɗauka da ba mun alfarman shi ba a dai mun Ba anan ma sai Allah ya tsara ce da shi fa a fama ataita in ofisa zalika Allah ta tas'ala ghaira to yanzu ka yarda a yi maka wannan da ka nema amma bayan shi ba za ka kara mai kan muhimma wani alfarman ba ta zai yanzu da ya kamata ya ce a'a Allah kada a yi haka dai ko tunda an yi haka da zuga ce ya saba amma nan ma sai ya kara cewa ko ya kulu ya rab sai ce fa ya kulu lawa izzatik sai ce na rantsi da buwayenka ai wannan dama shi ban san da shi ba ne. da na roƙi wannan ɗazu ma ba zan ma ce a yi min ba yanzu amma da an mun yanzu ba zan ƙara roƙon wani ba sai ya kama rantsuwa kuma sai ya ce la as'alu ghayra zalik da zan ƙara roƙon wani abu aka yi mu wannan a dai kai ko ba aljanna fa yaqulu li Allah yake da shi a fa yu'ti rabbahu ma sha'a min al-ahd wal mithaq sai ya karantsuwa yana ɗaukar alkawari yana cewa billahi wallahi tallahi ya Allah in ma na roƙa ka da amsa fa yuqaddimahu ila babil janna sai a kai shi kofar aljanna kuwa jama'a kun da ko fa idza balaga babiha idan ya kai kofar aljanna fa idza balaga babaha fara'a zaharata. a nan ne kuma zai ga lagwadon da ke cikin aljanna a shi ɗazu bai ga komai ba yanzu ƙarshen cikin aljannan ma kaɗai in ya fara jiyowa sai za a ya yi wa kansa a ƙara idan ya ga irin wato kayan marmari da jin daɗi da ke cikin aljanna wa ma fiha minan wa surur da abubuwan da ke cikin aljanna na farin ciki da jin daɗi saboda cikin aljanna ba wani damuwa komai jin daɗi ne jama'a jama'a an gane wannan da kyau ko a yaskuta ma sha Allah an yaskuta nan ma sai shi sai gane a sha yawa kanshi wato a bakin asara ne nan ma sai kama sake sake can sai ya fara fa ya kula ya rab sai ce ya ubangiji a da kan aljanna a shigar da ni da aljanna na kawai a huta ya ba a gane da ke ko fa ya kula Allah Allahu akbar a nan sai Allah ce da shi wai haq yabna adam kai dan adam baka guce ba da ka har nan ma tashin alkiyama ce kai yaudara dai a nan ma ba za ka fata ba ka ji yadda kai saurare ana ta maka alfarma kana ta har yanzu an zo magarya cikewa kuma ka ƙara buɗan baki kace a shigar da kai aljanna ma abdarak wani irin gadara kake da shi ya kai dan adam أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أوتيت ba ka ɗau alkawari da alwaci cewa daga wanda ake maka ba za ƙara neman wata alfarma ba sai ya kulu ya rab sai ce ya ubangiji gaskiya ne amma ne la ta da alni ashka halki a tausaya min kada in zama ni ne mafi wato a cikin halittunka fa yadda haƙun Allahu azza wa sai Allah ya yi dariya a gashi daga cikin sifofin Allah akwai dariya Allah na dariya irin dariyar da ta dace da girman matsayinsa ba irin na halittu ba saboda laisa ka miki shai wa huwa sami'ul basir sai Allah ya miki dariya thumma sai Allah ya ce to shikenan thumma yu'zana lahu fi dukhulil janna sai a mishi izini a ce to ga kofar aljanna nan shiga fa kulu, idan ya shiga aljanna sai ya rasa ina zai je yawon kan da ko ya shigo ne lekoma an ga wannan da ke ko lekoma ba irin na duniya ba ko eh shi wannan ya shigo ne na karshe duk inda ya rage sai ga ganar kafurwa ne nan ai palace ɗin wane ne ya garce da sunan shiga komai nashi a wajen da ya waiga da sai ga nawa ya rasa shi na zai ji to idan idan ya fara wannan tunani to ni kam ya za a yi sai a ce mishi tamanni kai burin abin da kake son a baka aljanna fa ya tamanna hatta idan qata amniyatahu sai ce ya Allah kuka ce yi burin da abin da sai ba zan kai burin <laughs> sai a ce kai ma damuwa haba da ya buɗe baki sai ce Allah kaza ya ce an baka sai ce ah, da gaske ne ba a to kaza da zan ce sai ta shi ma an baka kaza zan ce wallahi duk abin da ya faɗa sai Allah ya ce an bashi ka ko ka ko san an da buri ko amma ranar sai an kure shi wallahi barka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya ce mishi qala Allahu azza wa jalla idan yayi yayi da abin da ya ce an bashi a ce da wasu ya fara sai ne ma bai ma san me yake bukata ba sai Allah ya ce mishi zip da kaza baka faɗi kaza sai sai yawa da shi zip min kaza wa kaza sai ake kaza ma baka faɗa da, abin da aka tuna mai shi ma sai sai hadda shi bai fasan da abin ba ko bai sun yana bukatan shi ba amma an tuna mai ya ce hadda shi an gane wannan da ke ko وزارة صلى الله أقبل يذكره ربه حتى إذا انتهت به الأماني ألا يتكنا مش أبن دي نما أسي أن جمع كيسو كيسو يا الله يا إيسا <laughs> شو ده كيسو يا إيسا حتى والله حتى انتهت به الأماني سيجاتو شو أن ترى ما يأكسي شما بائي أفشي دي أحاكا <laughs> يوم عندها نكو يوغاركم أكدو وجب وايح الله da yi wato yalwan falalar Allah qala Allah ta'ala sai Allah ya ce da shi laka zalika wa mithluhu ma'a an ba ka kuma ba iya shi ba an ninka maka shi times two kaga ba karshen burin dan adam kenan ba qala abu sa'id kun gama magana can da muke yi abu sa'id al-khudri da abu hurairah ya ba da labarin wannan hadisin da yake karantarwa shi ma yana gefe guda yana jin karatun dama shi ma ya shi hadisi da abu wani ya faɗi wannan sai abu sai da yake ala ina da mudahala a cikin karatun nan ne abi hurairah radiyallahu anhu ma Allah ya tsara muku yadda dukkan su yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace ka manta ne a daidai wannan gaban abinda annabi yace ya wuce tarihi manzon Allah cewa yayi qala Allah Allah sai ya ce mishi laka zalika an baka duk abin da ka kai kai da wanda aka tuna maka wa ashraka amsalha kuma an ninka maka shi sun goma saboda sunan Allah duk wanda ya zo da kyakkyawan abu guda ɗaya ninka mushi goma Allah ke yi wannan Allah ya wuce yadda ɗan adam ke tunani da aka tantan za a yi mishi idan ya yi burin a ba su ainihin wato aljanna ne guda ɗaya sai Allah ce an baka wannan aljanna irin shi guda goma idan matan aljanna guda saba'in ya ce sai a ce an ninka maka su su goma <laughs> shi ne duk abin da ya ce sai Allah ya ninka mashi su goma to da Abu Sa'id ya tuna wa Abu Hurairah qala Abu Hurairah Abu Hurairah sai ya ce lam ahfiz min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni kan gaskiya ba haka na haddace karatun nan daga manzon Allah ba illa qawluhu abinda nake tunawa annabi ya ce laka zalika wa mithluhu ma annabi ya ce an baka kuma an ninka maka sau biyu yace ni abinda na tuna kenan qala abu sa'id abu sa'id sai ya ce a'a inni hu yaqulu ni kuma na ji annabi ya faɗa wanda na faɗa zalika laka wa asrata amsalihi an baka shi kuma an ninka maka shi sau goma kaga wannan sai zama ziyadatu sika kenan dama sahabbai kulluhum udulu daga wannan zance na Abu Sa'idin ya zance ne abin karba za a ninka mishi sau goma jama'a kun san da ke ko wani abin da zai ba mu sha'awa a daidai wannan gaba wannan fa kun tuna abin da aka faɗi cikin Shi ne na ƙarshen fita daga wuta da aka yi wa kuma na ƙarshen shiga aljanna amma ku ji abin da ya samu a aljanna to ina ga waɗanda suka shiga kafin shi an gane abin ko shi ta wallahi kada ka bari a ci kasuwar shiga aljanna ba tare da kai ba kaga wannan sujjadan da aka ce to daga yau ka ninka akan wanda kake yi ta yaya ta hanyar ka yawaita nafin shi waɗannan sunanin rawatib ka ji a ce sirrin su kenan da annabi yake cewa duk wanda ya kiyaye na filfili guda goma sha biyu a kowace rana to Allah zai gina mashi gida a aljanna ashe su gidan da kake a na su suke sa ake ƙara yawaita maka gina gina ka aljanna da ka ji annabi ya kwadaitar da yin sallar dare ka ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha take baya wasa da sallar dare shi da kanshi abin da yake nema ke to ina da kai ina gari da aka kada ka bari shedan ya sa yi asaran wannan dama wanda gashi Allah ya ba ka shi a duniya domin dama duniya gidan aiki ne duniya nan ne ake shuka lahira sai a je a samu sakamako a je a girbi sakamakon abin da aka shuka da wannan bacci da yake hana ka yin sallar dare ka tuna za ka yi bacci mai tsawo yadda ko wato wurin murginawa ba za ka samu ba ka tuna yanzu akwai waɗanda suke kwance a cikin kabari wasu sun shekarar dubu a cikin kwabari kuma iya inda aka haɗa mutum nan ne kawai ba ma waje ne mai faɗi kamar kan gadon da kake kwanciya ba to baccin da za ka yi awa biyar awa shida awa bakwai awa takwas ka kasa ba kanka daman kai na fila ko da raka a a cikin raka a biyu kai sujada ko da guda hudu to kada kai kawo kanka wannan asara kuma saboda irin iren waɗannan fananan shi ka ga a cikin watan ramadan malamai suka ce ba a sakaci wajen kowace dare ka tabbatar da cewa kayi sallolin dare a matsayin tarawihi ne ko kiyamun lai sannan ka tafi yi ka yi cikakken rakoyi da aka ce annabi yana yi ko da ba ta yi wato zance shi ba domin wasu malamai suna ganin ya kamata ma ka wuce wannan adadin saboda falalan wata ramadan to kada ka gaza wannan adadin shine maganar da muke ta jan hankalin mu a cikin ramadan cewa a ramadan a dage kowace dare kaga kayan nafilfilin na sha ɗaya da manzan Allah yake yi ko sha uku in ka haɗa da nafilar isha ko rakatar sabil amma a ce a watan ramadan mutum yana ji da lafiyar shi da ikon shi da komai ya amma wai sai ce yaje ya ka a ɗaya hawa bawan Allah a watan ramadan duk sauran watannin yanzu muharram safar har ramadan ba kai raka ɗaya ba sai a ramadan ya halatta annabi ya halatta a raka daya ko uku ko biyar shi kan shi yin bakwai ko tara a nan bai taɓa yin ƙasa da bakwai ba a aikace amma a maganarsa ya nuna wanda ya ga dama ya yi biyar wanda ya ga dama to wannan ganin damar ka bari ya zama a wajen ramadan amma cikin ramadan daga sana kuma wani liman ne zai tashi wai sai mutane raka da ya ce ce sunna sunna wata sunna kayan mutane asara ne kuma kai ma asara jama'a fahimta ko to a yawan su yin sujjada muhallin shahidi ke ka dai da annabi sallallahu alaihi ya nuna falalar sujjada kuma ka je da annabi ya rinka gaya wa sahabban shi cewa ku yawaita yin sujjada saboda falalar da ke ciki irin waɗannan hadisan kamar da muka tattauna a baya su suka kai malamai suka rinka yi wato tantama akan wai tsakanin sujjada da tsayuwa da annabi ya ce afdalu salati sunan qunut wai ce suka fi falala ne wanne yafi a wajen Allah to amma kamar yadda muka ji kowanne na da nashi so kowanne ka samu ka wasu malamai ma suka raba suka ce in sallar dare ne to tsayuwa ka karatu ya fi shi yasa annabi yake dadewa karatu a sallar dare inda rana ne yawan sujjada kai kai kafin sallar azhar kai na tila raka'a hudu bayan azhar kai na tila raka'a hudu كافن العصر كي ناسلة كافن مغربة كي ناسلة كافن عشاء كي هكذا أن كان وانا بكيوكو سنة سلة سباي كذا كفكرة كي كاي سلة سباي باقرة دا كان جباتر دا الفجر با لما أن كان وانا بكيوكو الله مدعو من سرسي السلام بيكي وانا حديثي كما يبدأ مكجي ما لا يمنى تحريب شيء الإمام البخاري سد حديثا يتي وصياك لهم وانا اللفظ الناشئ haka imam muslim shi ma ya fitar da hadisin kamar yadda imam ibn huzaima ya fitar a cikin kitabut tauhid ta hanyar shu'aib daga ainihin wato az-zuhri yace akhbarani sa'id ibn al-musayyib wa ata ibn yazid al-laythi anna aba hurairah sai kawo cikakken isnadi sana imam al-bukhari ya sake fitarwa kamar yadda muka yi mana ishara ya fitar da shi a wurare daban-daban kitabul azan kitabut tafsir kitabut tauhid kitabu kitabun arriqa ina fata an gane duka ya fitar da hadisan a cikinsu, kuma da ƙare-ƙaren fa'idoji da ilmomi ina fata an fahimta haka imam muslim shi ko imam muslim ka san dama daga cikin nashi tsarin duk wani hadisi da yake da shi in ya zo ƙarƙashin babi ɗaya kawai sai ya fitar da hadisan duka da haka shi da ya zo a cikin ainihin wato a kitabul iman a nan ne ya fitar da hadisan duka lafizan da riwayoyin shi ya fitar da su a nan wajen da haka kana iya zuwa ka tashi karantawa sannan ka koma cikin musu da Imam Ahmad ya fitar da hadisan shi ma a cikin matabid na waɗannan sahabbai da ka kaji maka ambata da ma wasu su musnad na Abu Huraira hadisan na ciki musnad na Abu Sa'id hadisan na ciki musnad na ne wato Anas dan Malik hadisan na ciki Abdullah dan Abbas da wasu sahabbai da dama jama'an gano wannan ko haka al nasai ya fitar da hadisi a cikin hanyar wato al-Muttabaraka al-Imam Ibn Majah shi ma ya fitar a takaice dai wa masu albarka dukkan waɗannan malamai da je an ambata sun fitar da wannan hanyar wato hadisi su kuma wancan da muka yi mana ishara na wancan Sauban wannan bararren bawan nan na Annabi sallallahu wanda ma'adan ya tambaye shi cewa ya gaya mai wani aiki mai falala shi ma al musulmi ya fitar yana na a cikin an yi wato a sahih dinsa haka al tirmidhi ya fitar da hadisin da Nasa'i da Ibn maja al-Imam Ahmad shi ma tara cikin musulminsa. shi kuma wancan kayan hadisin na Rabi'a bin Ka'ab al-Aslami wanda shi ma yake yana wa annabi hidima annabi yake roƙe shi wani abu da yake so yace ina son kasance tare da kai a aljanna imam muslim ya fitar haka abu dawud a cikin ainihin wato sunan ɗinsa haka al-imam nasa'i a cikin sunan sugara al-mujtaba kenan haka imam ahmad ya fitar da ainihin wato hadisin hadisai ne dai insha Allah dukkan su tabbatattu Allah madaukakin sarki ya sa mu dan uwa masu albarka wannan shine karshen wato wannan hadisi da malamin ya kawo wani a daidai wannan gaba inda yake bayani game da fadlus sujudi da aka damar da zamu yi wato ci gaba da karatu shine as-sujudi 'ala al-ardi wal hafiya ina kuma bayani game da hukuncin yin sujada a ƙasa ko kuma yin sujada a kan shimfiɗa wannan shi ma wata matsala ce da aka samu malamai magabata sun tattauna wasu suna ganin wannan irin gaban ibada ne wannan falalar to ya kamata a ce ka yi shi ne a doron kafa don ka nuna wa Allah da gaske kake yi amma ba wai ka yi shi a inda kuma za ka ɗan za ka ɗan ji wani daɗi ba ka yi shi akan kaset ko akan kayan kana a'a ka sa kanka inda za ka ji ka kana ta jirgin ƙurzurin kafa haka yanzu ka fi an fahimta ko to shine malam yake sai ya nuna mana a'a waɗanda suka faɗi wancan zancen sun zaki musulunci bai tsaurara ko bai matsa cewa lallai sai akan kaka ne kawai kai jira ta yi ba ya halatta kana iya yi akan tiles kana iya yi akan marbles kana iya yi akan rock kana iya sai akan da juma sai in ma wani lokaci inda za ka yi sujjada ne zafi kuma babu shimfiɗa kana iya shimfiɗa bakin riganka ko wani abu wanda zai tare ka daga kunan inda za ka yi sujjada duk ya halatta insha Allah to wannan shine darasin da za mu shiga idan Allah ya kai mu mako na gaba anan za mu saurara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya karɓa mana ainihin wato mu. ya ba mu ikon cin moriyan waɗannan batutuka da muke karantawa da muke bi daga fiyayyen halitta na Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya gafarta wa mu cikin malamanmu da ainihin wato iyayenmu da sauran yan uwanmu baki daya fitintinu da muke fuskanta wannan kasa na rashin tsaro da rashin zama lafiya da tsananin rayuwa da wahalhalu Allah gini ke roƙo ya yaye mana su baki daya wanda muka ainihin wato wuto su Allah ya maishe mana da su a matsayin kafara Allah madaukakin sarki kuma ya sa mu gama da duniya lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin